radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na akwai shirin nan na labaran wasanni sai mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen yawa wanda duka su ne abubuwan da za a saurara amma kafin sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin haka dai an kulla irin wannan yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen australia da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta buƙaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimaka wa duk wata ƙasa wadda aka kaddamar da yaƙi a ta a tsakanin ƙasashen da suke cikin yarjejeniyar ko kuma wajensu a lokacin da kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa yakin duniya na ɗaya. da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan oktoba shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i 36 banda sarakunan ƙasar china na lokacin suka sha kai a hannun jamhuriyar gurguzu ƙarƙashin jagorancin mao tse a kasar ta china babba saken kasar china na lokacin chinkai kai ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda ya kafa gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwashe kujerar china a babban zaura majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka da su ga kasar ta china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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 minista harkokin wajen kasar iran ya ce kasar sana fatan ganin an warware rikicin kasar ukraine ta hanyar lumana majalisar ɗinkin duniya ta yi tir da allah dai kan harin da aka kai wa 'yancin rani a kasar libya yanzu kuma ga labaran diki-diki an kai hare-hare da makamai masu lazami a kan birnin kiev da wasu garuruwa na kasar ukraine a safiyar litinin a dai lokacin da kasar rasha ke kara kaimi wajen kammala kwace sauran yankuna waɗanda suke kudanci da gabacin kasar ta ukraine waɗanda suka shelanta ɓallewa tare da haɗewa da rashan hare-haren yau dai sun biyo bayan wani mummunan hari ne wanda aka kai akan wata babbar gadar da ta haɗa rasha da yankin crimea wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku da kuma jikatar wasu da kuma rasha ta ɗora alhakin hakan akan mahukuntan ƙasar ukraine tun kafin wannan lokacin da ya mahukuntan ukraine din sun yi ta barazana tarwatsa wannan gadar sannan kuma bayan kai harin mahukunta na ukraine sun bayyana cewa babbar nasara ce a gare su magajin garin birnin kiev ya fitar da wata sanarwa ta shafinsa na telegram yana mai cewa a yau an kai hare-hare a yankunan sanivaski a tsakiyar birnin kiev babban birnin kasar ta ukraine Bai ga hukuma hukumin ukraine din sun ce an kai wasu hare-haren da makamai masu lizami a wasu biranen kasar a yau wanda hakan ya haddasa asarar rayuka da kuma jikatar jama'a rahotanni dai sun ce harin na yau ya tarwatsa wata babbar gada wadda take tsakiyar birnin kiev kamar da kuma wasu makamai masu lizami suka sauka a wata unguwa mai yawan jami'an tsaro inda kuma a nan ofishin shugaban kasar ta ukraine yake sai dai rahotanni sun ce harin bai ritsa da shi ba amma da ya umarci mutane da su tsere su shige karkashin kasa domin su tsira da rayukansu ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya tabbatar cewa iran ba ta samar da makamai ga wani bangare daga cikin bangarorin da ke rikici da juna ukraine wannan da yana zuwa ne a lokacin da abdullahiyan yake ganawa da mataimakin ministan harkokin wajen kasar poland a ce lahadi a birnin tehran da bangarorin biyu suka tattauna batun haɗin kuya a fannonin siyasa tattalin arziki al'adu da kuma diplomasiya abdullahian ya yi maraba da inganta hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban yana mai jaddada cewa babu wani takunkumi wanda zai kawo cikas ga hanyoyi na kyautata dangantaka da ke tsakanin su dangane da ƙasar ukraine kuwa abdullahian ya jaddada cewa iran ba ta bayar da wani makami wanda za a yi amfani da shi domin yaƙi a ukraine ga kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ya ce abin da yake da muhimmanci shine a ƙarfafa batu na sulhunta ɓangarorin rikicin maimakon azuzuta wutar wannan rikici da wasu kasashe ke yi saboda dalilai na siyasa a nasa bangaren mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta poland powell yasboki ya bayyana jin daɗinsa sa matuƙa na bayyana matsayar kasar iran dangane da batutuwa da suka shafi kasarsa a fannoni daban-daban da suka hada da harkoki na tattalin arziki da kuma diplomasiya to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi allahu dai da irin kisan gilla wanda aka yi wa baki goma sha biyar a sabrata da ke kusa da gabar ruwa a ƙasar libya wanda ake zargin masu safarar mutane da aikatawa majalisar ɗinkin duniya dai da ƙungiyar agaji ta red cross a libyan sun bayyana cewa an tsinci gawakin mutanen su goma sha biyar a gabar ruwan ƙasar ta libya ne a ranar juma'a ta gabata kuma su daga cikinsu ma sun ƙone a cikin kwale-kwale ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta ya ce duk da yake ba a iya tantance yadda mutanen suka mutu ba ana kyautar san cewa rikici tsakanin ƙungiyoyin da ke safarar mutane ne ya haifar da hakan ƙasar libya ta zama wata babbar hanya ta safarar mutane daga afirka zuwa nahiyar turai tun bayan da aka kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 a bangaren wasanni kuwa alhaji ibrahim gusau ya lashe zaben zama sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta nigeria domin mai gurbin amanjo pinnick wanda ya kammala wa'adin aikinsa na shekaru goma kamar yadda doka ta tanada alhaji ibrahim gusau wanda dan asalin jihar zamfane ne dai ya doke peter said idane a lokacin da aka je zagaye na biyu na kada kuri'a a wajen taron hukumar wanda aka gudanar a birnin benin sai dai sabon shugaban ya samu shugabancin ne a daidai lokacin da kwallon kafa ta najeriya take cikin halar rashin tabbas a bangar da dama wanda hakan ya sa abubuwa da dama suka daina tafiya yadda ake bukata ta jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan. To ban da aka sauran labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Matasa sauran masu shawara sanin da motsa jiki Assalamu alaikum. Barkamu da waraka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Wannan cin mai kawo muku labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka da yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurara sukan ce tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla zuwa bar mu shiga cikin kwallon shirin ƙungiyar kwallon ta bakin teku ta kasar Senegal wato Lions of Taranga ta dauke kofi a gasar kwallon bakin teku na zakarun nahiyar Afirka in tare da kasar Masar da ci biyar da uku a wasan karshe wato final da suka buga a birnin daban na Afirka ta Kudu. Ƙasar Masar ce ta zo ta biyu bayan tare da Mozambique da ci biyu da daya. ga daga cikin kyaututtukan da aka ba wa 'yan wasan da suka taka muhimmiyar rawa a wajen gasar an sanar da nelson manuel ɗan ƙasar mozambique a matsayin ɗan wasan da ya fi zura kwallaye inda ya zura kwallaye har guda goma sha uku a gasar ta kasofa ko safa sai kuma amos kugozi da ya ci kwallaye guda tara a matsayin na biyu sai kuma mamur digene da ya ci kwallaye har guda takwas shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka dr patrice matsefe ya mika sakon ta'aziyya ga shugaban hukumar kwallon kafa ta asiya sheikh salman bin ibrahim al khalifa da kuma iyalan waɗanda turmutsin da ya faru a ƙasar indonesia ya ritsa da su da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari a lokacin da ake buga wasa tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon kafa guda biyu a garin malang Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya za ta buga wasan sada zumunta da ƙasar Costa Rica a watan Nuwamba mai kamawa. Hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFF ta sanar da watan Nuwamba a matsayin lokacin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Super Eagles za ta buga wasan sada zumunta a kokarin da tawagar ke yi na fara shirye-shirye na shiga gasar kai da da za a fara da neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi watan maris na shekara mai kamawa haka zalika ƙungiyar ta sufa yagu za ta buga wasan sada zumunta guda biyu ne a cikin watan na nuwamba da kasar costa rica sai kuma ta buga wasa da kasar portugal tawagar sufa eagles ta silalo kasa a matakin da hukumar kwallon ta duniya fifa ke badawa a duwata inda ta koma 31 a duniya bayan kashi da ta sha a hannun kasar algeria a wasan da suka buga baya bayan nan da ci biyu da daya. To yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Asiya inda za ku ji cewa Iran ta kai wasan karshe na gasar Futsal a gasar cin kofin Asiya bayan ta lallasa ƙasar Thailand kuma ta fuskanci kasar japan a ranar alhamis ne tawagar ta yan ta fuskanci china wasan da suka buga na wasan dabda na karshe a kasar kuwait kasar japan ta kai matakin final ne bayan ta tallasa uzbekistan da ci biyu da daya kuma ta fuskanci kasar iran a ranar asabar mai zuwa a wasan karshe wato na final wasan da za a buga a wannan makon a kasar iran na gasar cin kofin premier na kasar a ranar alhamis mai zuwa ne za a kira tsakanin gulgahar sirjan da nasajima zandaran sai kuma ta kara da Misra Sanjani ita kuwa sana'atu nafta Abada za ta kara da Sifahan ita kuwa Fulat ta ke Reni da Fekan a ranar Juma'a kuma a kara tsakanin Havada da Milavan sai kuma Tarakto ta buga nafti Masjid Suleiman Zubahan ta kara da Istiklal yayin da kuma alminiyar Arak ta buga da Miss Kerman yanzu haka dai gulgahar sirjan na da maki goma sha biyar a saman tebur sai kuma fisfolin na da maki sha biyar ita ma istiklal da maki sha biyar a matsayin ta uku sai dai bambancin kwallaye. to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin turai inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta hau teburin Premier bayan casa Southampton. Manchester City ta ɗare matakin na ɗaya ne a kan teburi na Premier League bayan ta doke Southampton da ci hudu da babu a ranar Asabar da ta gabata a Etihad. Da wannan sakamakon ne City ta koma ta ɗaya akan teburin babbar gasar ta mola ta Ingila da maki 23 bayan da ta buga wasa guda tara. Daga wannan gasar kwallon kofin duniya FIFA za a buga zan yi murabus da bugawa Argentina wasa in ji ɗan wasan kwallon na ƙasar wato Lionel Messi. Lionel Messi ya ce daga kofin duniya da za a yi a ƙasar Qatar a watan Nuwamba mai kamawa zai murabus kwata-kwata da bugawa ƙasarsa Argentina wasa. Ɗan shekara 35 da haihuwa da yake taka da fasan German ya buga wa Argentina kofin duniya hudu ya ci kwallo shida ya kuma taimaka an ci kwallaye guda biyar a wasa goma sha tara. A shekara ta 2014 ya kai ƙasa matakin karshe a gasar sannan shekara 2021 ya taimaka wa ƙasarsa ta lashe kofa america da yake zantawa da manema labarai messi ya kara da cewa ina kirga saura kwanaki kaɗan suka rage a fara World Cup wanda shine zai kawo ƙarshen wasan da nake bugawa kasata ta Argentina a cewarsa. A shekara ta dubi da biyar Messi ya fara bugawa kasarsa wasa ko ya buga wasa ɗari da sittin da hudu ya zuwa yanzu ya ci kwallaye ɗaiɗai har zuwa ɗari a wasan da ya buga a tarihi. Argentina da ke matsayi na hudu a ƙasashen duniya da FIFA ke fitarwa za ta kara da Saudiya da Mexico da Poland a rukunin C wanda za a fara gasar a ranar 20 ga watan Nuwamba inda ya da lafiya. shi shine kan gaba a sabon kuɗin shiga mai tsoka shekara 2022. takwaran pepe a fasan german lionel messi shine na biyu da yake samun kuɗin shiga na dala miliyan dubu ɗari da ashirin sai dan wasan manchester united ronaldo na a matsayin na uku da yake samun dala miliyan ɗari manchester united ta kafa mummunan tarihi a watannin oktoba a nan ta gabata ne kungiyar kwallon ta Manchester City ta doke Manchester United da ci shidda da uku a wasan hamayya a gasar Premier League da suka kara a mako na takwas a kakar wasa ta 2022 zuwa ta 2023 ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ta koma mataki na ɗaya a saman teburin premier league arsenal ta ci liverpool biyu da uku da biyu ne a wasa mako na goma a premier a league a ranar ajiya lahadi a emirates ta koma ta ɗaya a teburin gasar. Arsenal ce ta fara cin ƙwallo a ƙasa da daƙiƙa ɗaya da fara wasa ta hannun Gabriel Martinelli. karan farko da san ta ci kwallo a karamin lokaci da take kwallo a Premier League a gida tun bayan Oktoban shekara 2011 lokacin da Robin Van ya ci Sunderland a dakika ta 29 da fara wasa. Haka kuma wannan ne karan farko da Arsenal ta ci Liverpool a kanin lokaci da aka fara wasa a Premier League a tarihi. To ma saurare laifin daɗi karewa an ji masu iya magana. gashi mun kwaro labarai amma lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in janin zamun shirin a nan a tarbe mu a shi na gaba domin jin mu dauke da wasu labarai amma kafin na amma din wanda suka tallafa shi ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya. Tons kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahi kide Bismillahir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sama ya kawo muku kiɗe kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. da yake muna cikin kwanakin zagawa na haihuwa annabin rahama annabi muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka ne to yau shirin namu ya gato muku hamid Mahadir niyawa ne domin jin irin wakar da ya tanadar ta zagawa na haihuwa manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka aisa lafiya محمد چشم عالم شده روشن از رایه لبخندش عالم یک سر شده گلشن یا محمد یا محمد شام دل انسان را تو شام دل انسان ها را تو شدی چون ما ریحانی اهل دنیا یا رسول الله یا رسول الله صل على محمد طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد صبحي كدمي دفع شر talla da Hamid Mahadir a cikin wannan waka ta bege da karera mana. Da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar. A nan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a na gaba mun jin mu ɗauke da sabon wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin kamala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Eh, to don nan zamu kai kari sai Allah ya can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin wurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you